Bitrus da ɗaya Sura uku Haka kuma ku matan aure, ku yi biyayya ga mazanku, don ko waɗansunsu ba su bi maganar Allah ba, halin matansu ya shawo kansu, ba tare da wata magana ba, don ganin tsarkakakken halinku da kuma ladabinku. Kada adanku ya zama na kwalliyar kitso da kayan zinariya ko tufafi masu ƙawa, sai dai ya zama na hali da kuma kyan nan mara dushewa na tawali'u da natsuwa. wannan kuwa abu ne mai martaba ƙwarai a gun Allah, don dama haka tsarkakan mata masu dogara ga Allah suka yi ado, suka bi mazansu, kamar yadda Saratu ta bi Ibrahim, tana kiransa Ubangijinta. Ku kuma ‘ya'yanta ne muddin kuna aiki na gari, ba kwa yarda wani abu ya tsorata ku. Haka kuma ku maza ku yi zaman ɗa'a da matanku, kuna girmama su da yake su ne raunana. gama ku abokan tarayya ne na Allah, ku yi haka don kada wani abu ya hana ku yin addu'a tare. Daga ƙarshe kuma dukanku ku haɗa hankulanku, ku zama masu juyayi, masu ƙaunar ‘yan uwa, masu tausayi da kuma masu tawali'u. Kada ku rama mugunta da mugunta, ko zagi da zagi, a maimakon haka sai ku sa albarka, domin akan haka ne musamman aka kira ku, ku kuma gaji albarka domin. duk mai so ya more wa zamansa na duniya da alheri sai ya kama bakinsa daga barna ya kuma hana shi maganar yaudara ya rabu da mugunta ya kama nagarta ya himmantu ga zaman lafiya ya kuma dimance ta gama ubangiji yana lura da masu aikata adalci yana kuma sauraron roƙonsu amma ubangiji yana gaba da masu aikata mugunta. to wa zai cuce ku in kun himmatu a kan abin da yake nagari amma ko da za ku sha wuya saboda aikata abin da yake daidai ku masu albarka ne kada ku ji tsoronsu kada kuma ku damu sai dai ku girmama almasihu a zukatanku da hakikan cewa shi ubangiji ne kullum ku zauna a shirye ku ba da amsa ga duk wanda ya tambaye ku dalilin begen nan naku amma fa da tawali'u da ban girma. ku kuma kasance da lamiri mai kyau don in an zage ku waɗanda suke kushe kyakkyawan halinku na bin almasihu su kunyata zai fi kyau a sha wuya ga yin abin da yake nagari in haka nufin allah ne da a sha don yin abin da ba daidai ba domin almasihu ma ya mutu sau ɗaya tak ba ƙari domin kawar da zunubanmu mai adalci saboda marasa adalci domin ya kai mu ga allah an kashe shi a jiki amma an raya da shi a ruhu da ruhu ne kuma ya je ya yi wa ruhohin da suke a kurkuku shela wato waɗanda da ba su bi ba sa'ad da Allah ya yi jira da haƙuri a zamanin Nuhu a lokacin sassaƙa jirgin nan wanda a cikinsa mutane kaɗan wato takwas suka kuɓuta ta ruwa baftisma kuwa wadda ita ce kwatancin wannan ta cece ku a yanzu ba ta fitar da dauɗa daga jiki ba sai dai ta wurin roƙon Allah da lamiri mai kyau ta wurin tashin Yesu almasihu daga matattu wanda ya tafi sama yake dama ga Allah kuma mala'iku da manyan mala'iku da masu iko suna binsa.